Shugabar hukumar zartarwar ta kafafen rediyo da talabijin na Rahama. Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar wacce ta samu wakilcin shugaban sashen labarai da al'amuran yau da kullum Malam Nafi Yahaya ta bayyana wannan cika shekaru goma sha bakwai da gidan rediyo Freedom ya yi wani abin alfahari ne ga al'ummar jihar Kano har ma ga arewacin Najeriya. Duba da cewa wannan gida mai albarka shine kafin labarai na farko a wannan yanki na arewa kuma wannan jiha ta kano wanda bayan sa ne dukkan wata gaba yada labarai ta samu bayan bayansa to alhamdulillahi mun gode allah kuma abin alfahari ne ga dukkan wanda yake wannan jiha ta mu ta kano da masu ran jihohi musamman an samu matasa ayyukan yi masu tarin yawa kuma alhamdulillah kamar yadda shugabanni suka faɗa cewa an rage wannan matsalar da ake samu na siyasar daba wanda ake yin sara da suka mutum yakan zo ya faɗa abu domin ya rage radadin abin da yake damunsa cikin zuciya to wannan nasara ce matuƙa da gaske baya ga wannan akwai batu da ya shafi ilmantar da mutane alhamdulillah ya samu wannan gidan rediyo da sauran gidajen rediyo ya taimaka wajen zaburar da mutane domin su koma su ƙara karatu a fannoni daban-daban na rayuwa wannan abin alfahari ne shi ma da ƙarshe muna ce wannan gida mai albarka muna wannan shekaru masu albarka muna fata duk abin da aka yi na kuskure a baya Allah subhanahu ta'ala ya gafarta baki daya abin da aka yi daidai kuma Allah ya sanya a cikin mizani ah, abin da zan karkare da shi shine wannan kungiya ta mu ta labarai baki daya kungiya ce da take zama tana tattaunawa akan yadda tsare-tsare suke musamman abin da yake zai taimaka wa al'umma musamman bayar da labarai wanda za su gyara tarbiyya wanda kuma za su sanya zaman lafiya a wannan jiha alhamdulillahi ana kokari wajen wannan amma mutum tare yake bai shiga goma ba don haka ana iya samun kuskure a wani guri da karshe muna ta wannan gida munna Allah subhanahu ta'ala ya ƙara shekaru ninkin ba ninkin masu albarka Allah kuma ya sanya wannan abubuwa da ake sanya su a cikin mizani Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a nasa jawabin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano comrade muhammad garba ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar kano za ta ci gaba da yin duk mai yiwuwa domin ci gaban bangaren na harkokin yada labarai a jihar nan ya kuma buƙaci kafafen yada labarai da ke jihar nan baki daya da su duk ufa wajen zaburar da ma'aikatansu kan yadda ya kamata su gudanar da ayyukansu tare da bin ƙa'idojin aikin jarida. A madadin mai girma, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, na so in taya ku murna kuma na so tabbatar muku da cewa wannan biki da ake yi ya dace a yi idan aka duba halin da kafafen yada labarai suke ciki ba ma a jihar kano ba a najeriya baki daya za a ga cewa wato kafafen yada labarai suna fuskantar kalubale daban-daban to amma alhamdulahi duk da irin wannan kalubale freedom ba ta tsaya ba ta ci gaba da gudanar da shirye-shiryenta a matsayina na ɗan jarida abin da ya fi damina shine a gasken magana ya kamata in kira da kafafen yada labarai muna samun wato matasan 'yan jarida waɗanda suka shigo aiki ba tare da daɗewa ba wasu sun gama jami'o'i wasu sun gama polytechnics da sauransu saboda haka an ɗauke su aiki a kafafen yada labarai daban-daban to abinda na fahimta shine shi aikin jarida ko da me ka karanta idan ka zo za ka fara aiki akwai horo na musamman da ya kamata a ce an baka ka zama ka samu cikakken wannan horo kafin a fara tura ka ka je kana ɗauko labarai ko kana rubuce-rubuce ina son tabbatar da kafafen yada labarai da muke da su a jihar kano cewa duk abin da ya kamata mu yi a matsayinmu na gwamnati daidai gwargwado mu kyautata zami kuma kamar yadda mai girma gwamna yake faɗa suka ga gwamnati ba laifi ba ne amma idan za a yi suka a yi suka mai ma'ana suka da zai taimaka wa gwamnati wajen shawo kan matsalar da ake gani matsala ce nasa jawabin shugaban tashar ta freedom radio ado sa'idu warawa ya bayyana cewa a shekarun goma sha bakwai sun samu nasarori da kalubale yana mai cewa a halin yanzu sun shirya fuskantar sabon kalubale na zamani a aikin jarida to godiya za mu gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana kuma mu gode wa wato masu sauraron domin suna ganin su ne ya cancanta a fara gode musu ah, domin in ba su ah, ba za mu yi nasara a aikin da muka yi ba sannan za mu gode wa waɗanda suka kafa wannan gidan da kuma ma'aikata ah, dukkanin inda kake so ka samu nasara idan watakila ah, waɗanda suka kafa wannan gida ba su ba da gudunmuwa ba da kuma ma'aikata abin ba zai yiwu ba kuma duk nasarar da freedom radio ta samu saboda manufa ne ah, wannan gidan radio an kafa shi da manufar yi wa al'umma hidima domin dukkanin abin da muke yi ah, ba mu taɓa samun wani lokaci da su wanda suka kafa gidan su ce mana ga abin da muke so lalle shi muke shi za a yi ba bayan haka abin da muke yi shine muna kallon menene al'umma take so wannan shine sirrin da ya sa freedom radio ta sami karbuwa kuma a shekarun nan goma sha bakwai mun ga abubuwa da yawa na siyasa da sauran abubuwa da suke masu daɗi wasu ma marasa daɗi kalubale baya wuce na tattalin arziki wanda kowa kuma yana yana fuskanta irin wannan kalubalen ah, kuma mun fuskancewa rediyo yanzu ah, motsewa take na ce motsewa take cewa ana an wuce zancen kunna rediyo transistor rediyo magana ake yi ta intanet yanzu jin rediyo ta intanet haka freedom rediyo ta yi shiri ta kuma ba zama kuma mun fara yin nisa akan yin saura shirye-shiryen mu ta intanet wanda duk inda kake a duniya za ka ji wannan shine kalubalen da muka tankara kuma in Allah da muna samu nasara ƙarshen rahoton kenan musu ba shi gurasa a labaran rahama